واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتفين سورة الزمر karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 28 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da irin misalsalu da ya buga a cikin alkur'ani game da rayuwar ɗan adam dukkan abinda rayuwar ɗan adam take bukata ta ƙaru da shi ta amfana da shi Allah ya ce mun buga wa ɗan adam misali a kansa ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Allah ya ce hakika mun buga wa ɗan adam misalin komai a cikin wannan alkur'ani duk abin da rayuwar mutum take da bukatuwa zuwa gare shi duniyarsa da lahirarsa ubangiji ya nuna mishi hanyar da zai bi tiryan-tiryan zuwa ga cin nasara shi sa duk lokacin da mutum ya yi nesa da addini to kamar yana nesa ne da alkhairar rayuwarsa duk lokacin da mutum yake nesa da addini to yana nesa da alkhairar rayuwarsa gwargwadon yadda mutum ya kusanci addini to gwargwadon yadda yake kusantan alkhairan duniya da lahira ba zai yi wani mai fada ko mai gargadi ya iya maka gargadin da ubangiji zai maka ba ba zai yi wani mai ilimi ko mai nusarwa ya nusar da kai zuwa ga wani alkhairi kamar yadda ubangijinka zai nusar da kai ba to Allah ya shar'anta addini ne domin shiryar da bayi da kuma ɗora bayi a kan turba miƙaƙƙiya duniyarsu da lahiransu Allah ya dace da mu yau za mu tashi farkon aya ta 29 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا Allah ya ce bar ban naku masanan Allah ya buga wani misali ga kuma wani misali za mu shiga. Rajulan fihi shuraka'u mu ta shaki suna Allah ya ce misalin na wani mutum ne wadda waɗansu suka yi kuɗi-kuɗi suka yi musharaka suka saye shi a matsayin bawa jama'a mu fahimta wa rajulan salaman li rajuli da kuma wani mutum wanda yake bawa ne amma shi na mutum guda ne shi ba tarayya ya yi a kansa ba hal yastawiyani matsala Allah yake shin waɗannan misalsalu biyu sa daidaita waɗannan bayi wahalan da za su sha Allah yake iri ɗaya ne ba ɗaya ba wannan waɗansu mutane ne biyar ko shida ko bakwai ko mutum goma suka haɗa kuɗi suka siye shi bawansu ne dukansu yadda zai ɗebo ruwa ma wannan haka zai ɗebo ruwa ma wannan yadda zai yi itace ma wancan haka zai yi itace ma wancan yadda zai yi ɗawainiya ma wancan haka zai yi ɗawainiya ma sauran guda goman duka Allah kuma sai yace mutashaki sun bi ma'ana mutanazi'un sannan mutane ne masu masifa da tashin hankali wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawa ne na mutum daya hal yastawiyani masala Allah yake wahalan da za su sha ɗaya jama'a mun fahimta abinda ubangiji ke tsinkayar da kai duk lokacin da ka rike wani koma bayan Allah wahalar ka tana duk lokacin da ka rike Allah shi ɗaya ka huta shi wani Allah shi yake da bukatar ka shi kuma Allah bai da bukatar ka kai kake da bukatarsa wannan misalsalu sa daidaita ba za su daidaita Allah ya ce ضرب الله مثلا رجلا fihi shuraka'u mutashakisun Allah ce ga misalin wani mutum wanda yake bawa ne wadda waɗansu mutane suka haɗa kuɗi suka saye shi mutashakisuna waɗanda suke masifafu idan wannan ya aike shi kafin ya dawo wannan yana tsawa wannan yana fushi wannan yana fada wa rajulan salaman li rajulin ga kuma wani bawan shi kuma na mutum ɗaya ne shi kaɗansa hal ne matsala. Allah ce shin waɗannan misalsalu sun haɗu abinda ubangiji ke nuna maka shine kar ka rike wani koma bayan Allah da ka sha wuya da ka sha wuya duk inda ka ga shirka da Allah to za ka ga wahala ce duniya da lahira ka bi abun a hankali ka natsu ka dinga bibiyar alaƙarka da mahalicinka ka dinga bibiyar alaƙarka da waɗansu koma bayan Allah ka ga a ina za ka fi shan wuya jama'a mun fahimta duk wanda ya rike wani koma bayan Allah malam wahalar ta ɓaci wahalar ta ɓaci wahalar ta ɓaci wahalar ta ɓaci kuncin ya ɓaci Allah ne kaɗai za ka iya zama bawansa ka rayu a cikin rahama Allah ne kaɗai za ka iya zama bawansa ka rayu a cikin rahama duk wadda ba Allah ba ka zan bawansa ka shiga uku a walakance za ka rayu a kaskance za ka rayu a tozarce za ka rayu a cikin walakanci za ka yi rayuwa kuma ka je duniya ba ka da rabu duk inda ka ga misalin wani da ya riƙe wani koma bayan Allah in Allah ya buga maka misalin sai ka ji tausayin su Allah ya ce matsalul labina takazu min dunillahi awliya وإن أومن البيوت لبيت العنكبوت Allah ya ce masalul taka takazu dunin lahi auliya misalin waɗanda suka rike waɗansu koma bayan Allah karka yadda wani ya maka wayo duk inda Allah ya zuciya ake koma bayan Allah wadda aka rike mala'ika ne wadda aka rike manzo ne wadda aka rike annabi ne wadda aka rike wani waliyi ne wadda aka rike wani salihin bawa ne Allah ya ce kawai duk wadda kuka rike koma bayan Allah ka san wani in ya zo sai ce dodanni ake nufi ko gumaka ake nufi duk abun da ba Allah ba ne in ka rike shi ka walakanta in ka bauta mishi ka walakanta Allah ya ce matsalin labina takadu min dunin lahi misalin waɗanda suka rike waɗansu waliyai mataimaka majibanta koma bayan Allah Allah ya ce ka matsalin an Allah ya ce misalin su kamar misalin gizo-gizo ne ita baita Allah ya ce da ya je saƙa gidansa Allah ya ce wa inna auhanal buyuti Baitul ankabut Allah ya ce mafi raunin gidaje gidajen kwari gidajen dabbobi gidajen mutane mafi lalacewan gida Allah ce gidan gizo-gizo laukanu ya alamun Allah ce ina da mutane da su gane jama'a mun fahimta duk wanda ka rike abin da Allah yake ba rufin asiri shi haka gidan gizo-gizo yake gidan gizo-gizo bai hana in yana cikin gidan a ganshi daga waje akwai rufin asiri gidan gizo-gizon bai hana iska ya shiga cikin gidan bai hana ruwa ya shiga cikin gidan bai hana kura ya shiga cikin gidan Allah ce duk wadda ka rike koma bayan Allah misalinka Allah ce kamar gidan gizo-gizo ne kun gane misali akwai rufin asiri wajen rike shi ka duba misali irin na Allah matsalin na taka domin dunin lahi auliya misalin waɗanda suka riƙe waɗansu majiɓanta mataimaka ababen bauta koma bayan Allah ka matsalin an taka takadar baita Allah ya ce kamar gizo-gizo ne da ya saka gidansa Allah sai ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce mafi lalacewan gidaje gidan gizo-gizo Allah ya ce laukani ya alamun Allah ce ina ma da kun sani ina ma da sun sani jama'a mun fahimta gida mafi lalacewa gidan gizo gizo Allah sai ce to duk wanda ka rike a matsayin majibanci a matsayin mataimaki abin bautanka koma bayan Allah Allah yake ba bambanci da gidan gizo gizo bukata za ta biya bukata ba za ta biya ba to yanzu wannan misalin bai fito ba kuma kun ga abin da Allah yake masalul ladina takadu min dunillahi duk wadda ka rike koma bayan Allah wallahi ko mala'ika Jibril ba zai iya kulla maka ba zai iya kunce maka ba jama'a mun fahimta wayewa yana cikin alkur'ani da sunna wanda ya fahimci addini ba zai je ya shiga cikin irin waɗannan shirkiya da waɗannan munanan ababa wadda za ka rasa duniyarka ka rasa lahirarka ba jama'a mun fahimta a cikin surta fatir ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يقول والذين تدعون من دونه duk waɗanda kuke kira kuke roƙo koma bayansa koma bayan wa Allah ka lura duk ayoyin haka suke zuwa ba za ma a ce ma abu kaza ba don karka makale a jiki kawai Allah zai ce in ba ni bane to kowaye ka rike Allah ce ka rike shiririta wallazina tad'una min dunihi Allah yake waɗanda kuke kira kuke bautan su kuke roƙon su koma bayan Allah ma yamlikuna min kitmir Allah ce ba su da mallakan ko wannan farar leda da take cikin dabino in ka tsara dabino ƙwallon ba akwai wata rigar leda a ciki ba wadda in zaka ci dabinon sai ka cire shi kayar Allah ya ce duk wanda kake gani a duniya kowaye in ba Allah ba Allah ce ba shi da mallakar ba fa dabino ba wannan farar rigar ledar dabino. Allah ya ce ba yi da mallakanta yanzu ba da ba yi da mallakan wannan kane ne ba abu a wajensa kane ne ba abu a wajensa ma yamliku na min kitmir Allah ya ce ba su da mallakar kitmir in ta da ohun Allah ya ce in kun roƙe su idan kun bauta musu idan kun nemi taimakon su la yasma'u du'a'akum Allah ke bara su ji roƙon ba walau sami'u kuma koda sun ji mastajabu lakum Allah ke bara su iya biya muku bukata ba jama'a kun ji wannan fa Allah ya ce min dunillahi ne in dai ba Allah bane Allah ke ba iya wannan aikin ba والذين تدعون من دونه ما يملكون من إثمير إن تدعوهم إن كروا كيسو la yasma'u du'a'akum Allah ce ba za su ji ba saboda gumaka ne ko duwatsu ne ko kuma waɗansu sandararrun abubuwa ne walau sami'u Allah ce kuma ko da mutane ne ko da mala'iku ne wadda za su ji abin da za ku faɗan da kuma. Allah ce ba za su iya biyan bukata ba wa yawmal qiyamati ranar alkiyama yakfuruna bishirki shirkikum Allah ce za su kafirce matarayyar da kuka yi wa Allah da su Allah sai ce wala yunabbi'uka mislu kabir Allah ce bari ba ka labari kamar masnin labari Allah ce na san abun ne nake gaya maka wanda zaka kira bayi da shi Allah ce na san bayi da shi a suratul ra'd yace lahu da'watul haqqi lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يسأل له دعوة الحق تقديم ما حقه التأثير kira na gaskiya ka roƙa a biya bukata Allah ya ce na wani ne kadai lahu da'awatul haq ayi kira zuwa ga wani a dace Allah ce sai dai in guna aka yi kiran jama'a mun ji wallazina yad'una min dunihi Allah ce waɗanda suke kiran waɗansu ababa koma bayan Allah wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce ba za su iya biya musu bukata ba komin kankantan abu jama'a kuna ji wallazina yad'una min dunihi Allah ya ce waɗanda suke kira koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya amsa musu roƙonsu su biya musu bukata ba bi shay'in dukkan abu Allah ce in kuma kuna tsammanin bukata za ta biya to ga misali illa ka ba siti ka faihi ilal ma'i yabluga fahu Allah ce duk wanda kage yana roƙon wani ba Allah ba Allah ce to kamar mutum ne ya miƙa hannu yana kiran ruwa daga cikin kogi ko rijiya li yabluga fahu ruwan ya taso ya shiga bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighihi Allah ya ce ruwa ba zai shiga bakinsa ba in zaka nemi guga ka nemi guga idan kaga wani yana roƙon wani koma bayan Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce wallahi kamar yana kiran ruwa ne ya taso daga rijiya ko cikin kogi ya shiga bakinsa Allah ya ce kuma ba zai shiga ba akwai ran da zai sha ruwa duk misalsalun a cikin alkur'ani haka duk misalsalun haka ya إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروا ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ba masalun Allah ce ga wani misali za a buga ula Allah ce duk ku saurara ku ji misali innal ladina da'una min dunillah dukkan waɗanda kuke kira koma bayan Allah lan ko zubaban Allah ce duk in suka haɗu, ba za su iya kera kuda ba wa in yatlubuhum dhubabu shay'an la yastanqiduhu minhu Allah ta idan kuma kuda ya zo ya lakaci wani abu a cikin abin da yake hannunsu ba wanda ya sai je karbo abun sa da ufa talibu wal matlub Allah ya ce me nema da wadda ake nema duka sun yi rauni to irin misalsalin kenan wallahi jama'a duk ran da ka ji zuciyarka ta ta'allaka da wani koma bayan Allah ka yi asara wallahi kayi asara wallahi kayi asara duk wurin da zuciyarka ta ta'allaka da wani kuma bayan Allah wallahi karka ɗauka karamar asara ce babbar asara ce duk abin da kaga yake faruwa nan wallahi barazana ce kawai na rantse da Allah abun a hannun Allah kawai wallahi a hannun Allah ce ka gamsu da haka ka yarda da haka mun yi bayanin abun da Allah ke sawa a hannun bayi wanda suke da iko da shi wannan ba laifi ka tambayi mutum abun na da iko a hannun ka ce mishi don aron motar ka in je anguwa amma duk abin da yake banta da hakkin Allah wallahi ka neme shi abin wani Allah ka yi asara wallahi ka yi asara wallahi ka yi asara jama'a mun fahimta wani kasur gumin malami ne shi addu'a yake yi wa masu cin zabe eh zishirme ne zishirme ne ƙarya ne ƙarya ne wallahi inda yana da wannan lakanin da duk ƴaƴansa ne akan kujeru haka ne ko ba ta ba wallahi wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne Allah ya ce ku roƙe shi ku roƙa in ya ga dama ya amsa in ya ga dama ya ki amsawa amma wani ya ce shi in ya roƙa dole abun ya yiwu wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne jama'a mun fahimta wato ka dubi annabi ibrahim shi annabi ibrahim limami ne a tauhidi shi yasa wurare da yawa ne Allah na cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi haniban wa lam yakun minal mushrikeen شاكرا لأنعمه Allah ya ce inna Ibrahima lalle annabi Ibrahim um kana ummatan qanitan lillahi shugaba ne jagora ne al'umma ne shi kaɗai gayya ne mai tsayuwan daka ne a wajen bauta ma Allah walam yakun al mushrikin Allah ya ce baya daga cikin masu shirka ma Allah shakiran li an'umihi Allah ya ce mai godiya ne ma ni'imomin da Allah ya mishi ijtabahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi kai tabin hanyar Annabi Ibrahim واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يسوي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أوهينا إليك sannan sai muka maka wahayi muka yi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me wahayin Allah yace ani tabi millata ibrahim hanifa kai tabin bin hanyar annabi ibrahim me baude mushirka shirka ya dawo zuwa ga tauhidi wa ma kana minal mushrikin baya daga cikin mushrikai mu ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce qul sadaqa Allah Allah ya ce kul sadaq Allah sai ce mana fattabi'u millata Ibrahim hanifa kuma ku bi hanyar annabi Ibrahim mai karkata zuwa ga tauhidi ya bauɗe mashirka wa ma kana minal mushrikin jama'a kuna ji to shi annabi ibrahim ka san tauhidi ka kadaita Allah idan ka kalli waɗannan al'ayatul kauniya wallahi ya isa ka kadaita Allah yadda ka ganka da kunne haka mamarka ta ganka da kayanka yadda ka ganka da idonka haka mahaifiyarka ta ganka da kayanka yadda ka ganka da harshe haka mahaifiyarka ta ganka da harshenka Allah ya ce walaƙadi a tai na ibrahim rushdahu min qablu Allah ya ce walaƙadi a tai na ibrahim rushdahu min qablu hakika mun ba mu annabi ibrahim shiriyarsa tun tun tuni tun yana yaro wa kunna bihi alimin Allah ce muna da ilimi game da annabi ibrahim to shi tun kan a fara mai wahayi idan ya yi lissafi ya ga ana bautan wani Allah sai ce kai ba zai yiwu ba idan ya yi wannan calculation din akan abu kaza sai ce ba zai yiwu ba in ya ɗauko wannan lissafin ai tun da waɗannan ababa da ake riƙewa koma bayan Allah ba su suka halarci duniya ba ai ƙarya su ta ƙaya Allah ya wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi فلما دن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا <laughs> جل مالك أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء وجهي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين wa kazalika nuri Ibrahim malakutar samawati wal ardi Allah ya ce haka muka yi ta nuna ma annabi Ibrahim manyan ayoyi a sasannin sammai da kasai ikon Allah da ke cikin sammai da kasai wal yakuna min al muqinin don ya zama daga cikin masu yaki. Allah ya ce. falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban lokacin da dare ya lullube annabi Ibrahim da ya daga kai sai ya ga wata qala sai ce haza rabbi wannan shine ubangiji na falamma afala da gari ya waye ya daga kai ya ga babu tauraro kala sai ce la uhibbul afilin ba na so ba zan rike abin da yake gushewa ba kun gane lissafi duk abin da za ka rike a duniya in wata ran za a ce bayi nan bai cancanta ba don duran da bayi nan za ka sha wuya kawai da ya daga ido ya ga tauraro bayi nan sai ce la uhibbul afilin ya ce ba zan rike duk abin da zan wayi gari bayi nan ba zama kun fahimta kun gane lissafin falan mara alkamara bazigan da dare ya sake yi sai ya ga wata ya fito kololo kala haza rabbi sai ya ce to wannan shine ubangiji na da gari ya waye ma afala da ya daga kai ya ga babu wata kala sai ya ce la illam ya ni rabbi la na min alqawmi zalim yace ubangiji na in bai shiryar da ni ba Allah in baka nuna mu yadda zan rike ka ba zan zama daga cikin mutane batattu wata ma bai yi ba ko falamma ra'a shamsa zigatan da rana yayi ya ga rana ya fito fili kala haza rabbi haza akbar sai ce to wannan shine ubangiji na don shine mafi girma ma afalat da dare yayi ya ga babu rana kala ya kawo sai ce ya fi mutane na inni bari'un mimma tushrikuna min dunihi nayi bara'a ma duk abinda kuke shirka da shi ma Allah duk abin da kuka riƙe koma bayan Allah na barranta ba ni ba shi inni wajjahatu wajhiya lillazi khalaqa samawati wal ardi yace fatara samawati wal ardi yace na juyar da fiska na na riƙe wadda ya kage halittar samai da kasai koma waye yayi sama da kasai ce na rike shi wa ma ana minal mushrikin yace ni dai barin shirka wa Allah ba to ai lissafin ya fito jama'a mun fahimta karka yadda ka je ana bata maka lokaci da sambatu da surutai a je a duba ma kaza a'a da sa'a ko ba sa'a shi ya san inda sa'a take zai zauna a nan gare eh? gaskiya ne idan da a ce wani ɗan takara yana da rikakkun malamai da za su yi aiki ai ba zai bari a je buga zaɓe ba ma wadda suka yi ta har suka bari aka je aka shiga zaɓe ai ba su maka aiki ba lokacin da aka zo dab da shiga zaɓe kawai sai su makantar da ɗaya ba shi kenan ba aiki a yafi ko ah. wai mace ce tana tare da kishiyarta a cikin gida wai tana neman malamin ta mata aiki ya bar kishiyar ta shigo ai aiki bai yi ba tun da ya bari kishiyar ta shigo ya kuma sai da ta shigo za a yi ai aiki ka ta shigo ƙarya ne bu na naka bil ladina min duni duk wannan barazana ce duk wadda aka bashi komishina ya karba in ya samu gwamna zai karba ko bai karba ba to in yana da addu'an da zai zama gwamna bai zai yi ta shi ya zama gwamnan ba man sagir ai lissafin a fili yake ka dinga bin rayuwa taki da taki wallahi sai ka yarda ban da Allah wallahi ba mai gudanar da rayuwa ban da Allah wallahi ba mai gudanar da ka rike Allah ka da al'amarinka zuwa ga Allah a yi rayuwa na addini rayuwa na musulunci a yi zumunci a yi mutunci amma kar ka ɗauka wai akwai wani da shi in ba shi ka ba za ta yi ba wallahi ƙarya ne rashin sanin addini ne kawai ke sa a saɗaɗo maka da waɗansu ababa koma bayan Allah a ɗora ka akan bautansu ka ɓata duniya da lahira jama'a mun fahimta wato taimakon da Allah ya ma mutane dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah wato idan ka ji ana wa'azi akan tauhidi raba ka da wahala ake so ai raba ka da wahala ake so ai raba ka da wahala ake so ai misali ai gashi yanzu Allah yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir misalin kamar waɗansu mutane ne da suke zaune a cikin gidansu sai suka gamu da talauci da kuncin rayuwa da matsatsi suna cikin matsananciyar bukata ba abincin da za su ci ba ruwa da za su sha sai suka yanke shawara ya kamata fa su fita fafutuka in suka ci gaba da zama a gidan nan da su halaka to duka sai suka ɗunguma suka kule gidan suka tafi neman abinci bayan sun tafi kai kuma yunwa ya koro ka sai ka zo kofar gidan kana ta sallama a taimaka maka da abinci kana ta sallama a taimaka maka da abinci sai wani su sai ya ji sai zo ya same ka yace malam ba kowa a gidan idan ma suna nan ba abinci ya taimake ka ko bai taimake ka wannan sallaman in ya barka in zaka shekara dubu za su fito daga gidan ina ba su nan in suna nan kuma akwai abinci a gidan yanzu wadda ya zo ya ce maka ba su nan kuma ba abinci ya taimake ka ko bai taimake ka wallahi duk ka kaga yake sarar yake karantas da kai tauhidi wallahi taimakon ka yake wahala yake raba ka da shi wallahi wahala yake raba ka da shi wahala yake raba ka da shi wahala yake raba ka da shi Allah a Qur'ani yace wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut Allah ya ce, Wata خبيرا الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغرا غرايين da baya mutuwa Shi ne gwamna shugaban kasa wa kenan Allah ce to in za ka dogara ka dogara garayayyen nan da baya mutuwa domin shi ba ran da za ka shiga matsala in yana nan amma duk wanda yake mutuwa ran da ya mutu zaka shiga wahala yana nan ma kana cikin wahala jama'a mun fahimta Allah ya ce daraba Allah masalan rajulan fihi shuraka mutashakisun misali Allah ya buga na wani mutum bawa wadda waɗansu mutane masu rikici suka haɗa kuɗi suka sayi shi wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawa ne kubutacce na mutum guda hal yastawiya ne masala Allah ya ce shin waɗannan misali za su daidaita Allah ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan su ba su da sani ne Allah sai ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun لكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله يتي إنك ميت صلوات الله وسلامه عليه Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun su ma masu mutuwa ne Allah ya ce mishi zaka mutu makiyanka su ma da su mutu al'ummar ma duka kowa zai mutu yau manzan Allah kan ya rasu an jaɗe shafa kanka ruwa jama'a mun fahimta Allah ce innaka mayyitun kai ne mutuwa ne wa innakum mayyitun su ma masu mutuwa ne eh, ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu sahabbai sun ga wani irin yanayi a wannan lokaci eh, na abubakar yana gida ya samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya taso ya taho gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu sayyidina umar a cikin masallaci yana wallahi ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi annabi bai mutu wadda yake annabi ya mutu sai na hukunta shi sayyidina abubakar ya zo ya wuce hankali ya tashi zai je buɗe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sun ku yayi sun bace shi yace bi abi anta wa ummi fitta hayyan wa mayyit yace fansar uwata da uba da tsarkinka da ƙanshinka yanayinka komai yadda kake rayu haka kake bayan ka mutu annabi sai tashi sai abubakar sai tashi ya yi godiya ma Allah ya yi jinjina da Allah ya yi salati wa manzan Allah ya ce ayyuhal halif ala rislik ya ce ma na umar kai ne rantsarantsi ya ce mishi ka nasu ka nemi waje ka zauna sai abubakar ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat yace duk wanda yake bauta wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to muhammadu ya rasu wa man kana ya abudu Laha, fa inna Laha hayyul la yamut wanda yake bauta ma Allah to Allah rayayye ne baya mutuwa kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an dauki dogon lokaci yana ta musu hannun kamin sanda lokacin hajjin bankwana she ya sa akai li ta'khudhu manasikakum ku anni manasikakum annabi ya ce ku zo ku koyi aikin hajjin a wajena fa inni la adari la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhi yace ban sani ba wata kila daga wannan aikin hajjin ba zan sake wata ba wannan ayya haska musu yace ku zo ku koyi aikin hajji a gona ban sani ba wata il daga wannan aikin hajjin ba zan sake wani ba shi yasa ake sai mata aikin hajjin ban kwana bayan fatu maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nada gwamnoni zuwa wurare daban-daban wadda za su je su kula da waɗannan da waɗannan wuraren daga cikin wadda ya nada akwai mu'az ya tura shi yamen annabi da kansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi rakiya wa mu'azu lokacin da zai tafi yamen suna tafiya mu'azu yana kan abin hawansa annabi ya ce mishi ya zauna abinsa annabi yana takawa a ƙasa suna tafiya annabi yana mishi wasiya yana mishi bankwana e, daga cikin abin da annabi ya gaya mishi ya mu'as sata'ati qauman ahlal kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah yace mishi mu'az zaka je garin ahlul kitab ne ya zama abu na farko da in ka je garin da aka kira mutanen garin shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah su shaida ni manzon Allah idan sun amsa ka kira Yesu a tsayi da sallah a ba da zakka akan zakka ya gargade shi ka guji dukiyar mutane ka guji dukiyar mutane annabi ya ce duwar wadda ka cuce shi in ya mai addu'a za ta kama ka bayan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yi mishi wasiya sai ce mishi ya mu'az innaka asa Allah talqani ba'da ami hada yace mishi ya mu'az tahihu daga yau ba da ka sake haduwa da ni ba ya mu'az yace innaka asa Allah talqani ba'da ami hada yake daga wannan shekaran ta yiwu kuma ba za ka sake haduwa da ni la'allaka an tamurra bi masjidi aw qabr yace ta yiwu duran da ka shigo madina sai dai ka ga masallaci na ko kabari sai dai ka zo ka wuce a jikin masallaci ko ka zo ka wuce jikin kabari na fa baka mu'a jasha'an ki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu'az ya fashe da kuka jimamin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma tun da annabi ya ce ya tafi dole ya tafi Sun maltafata sallallahu alaihi wa sallam الله عليه shi na نحو المدينة annabi sai ya juya ya kalli garin madina don ya fito da shi bayan gari yana mishi rakiya fakali ce inna aulan nasi bi almuttaqun man kanu wa sai su kare annabi ya ce wadda suka fi cancanta da ni suwaye nawa annabi ya ce masu tsoron Allah a duk inda suke kuma ko suwaye su suka yi bankwana mu'azu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma mu'azu bai shigo madina ba sai bayar da rayuwar annabi ya kwanta jinya jikin ya yi tsanani turran alhamis turan alhamis bai sake fita daga gida ba saboda aka bai fito majalisi ba alhamis juma'a yana gida asabar lahadi yana kwance litinin da safe sahabbai suna sallar asuba sai gashi suka ga kawai ya yaya labule ya leko cikin masallaci ana sai ce wallahi saura kaɗan a watsi saboda murna ya ce mun kusan mu fitinu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam domin kowa hankalinsa ya tashi yau kwana nawa annabi bai fito ba suna cikin sallar asuba sai dina abubakar yana limanci sai suka ga kawai annabi ya ja labule ya leko cikin masallaci yana murmushi yana dariya yana kallon su suna kalla sai na abubakar da ya ga annabi a tsaye sai ya yi baya-baya zai koma cikin sahu ko annabi zai zo ya sallar annabi sai ce su ci gaba da sallar su ya kalle su ya kalle su sai su ke rabuwansu da shi kenan alaihi salatu wassalam Allah ya ce innaka mayyitun wa innakum mayyitun kai ne mutuwa ne su ma masu mutuwa ne ai tun da kaga annabi ya tafi to ka bar wani bata lokacinka kawai yi aiki mai kyau shan magani ba zai yi maganin komai ba inda mutuwa ce lafiyan jiki za ka samu lafiya insha Allah amma banda maganar mutuwa ai haka Allah ya faɗa lokacin da sayyidina abubakar ya tsaya a masallaci yake cewa wanda yake bautan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya rasu wanda yake bauta ma Allah Allah rayayye ne baya mutuwa sai da ya karanta wannan aya innaka mayyitun wa innahum mayyitun da ayar suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله يتي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي محمد با بني فاتي منزوني الله kad khalaf min qablihi ar-rusul manzanni sun wuce da yawa kafin sa afa in mata aw qutila Allah yace yanzu idan ya rasu ta hanyar jinya ko aka kashe shi yadda aka kashe waɗansu annabawan Allah da manzannin Allah in qalabtum ala aqabikum yanzu juyawa za ku yi da baya ku ridda ku bar musulunci innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah yake kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tattasimun sannan ku nan, a ranan alkiyama a wajen ubangijin ubangijinku masu kusuma ne ma'ana duka rigingimun da aka yi za a dawo da su Allah ya bi bayansu ya yi hukunci na adalci waɗannan sun riƙe waɗansu ababa koma bayan Allah waɗannan sun riƙe Allah suna kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta waɗannan sun riƙe sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan sun riƙe bidi'o'i da munanan al'adu waɗannan sun yi ɗa'a ma Allah waɗannan sun bauɗe Allah ce duk za a tara ko a gaban Allah ai hukunci a ranar alkiyama to sai Allah ya ce فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون الله يتشوى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه Allah ya ce wa zalunci ba wani azzalimi Allah ya ce kamar wadda zai yi ƙarya wa Allah ya rasa wadda zai yi wa karya sai Allah duk wanda ka ji ya ce wani dan Allah ne ƙarya yayi wa Allah duk wanda ka ji ya ce a bauta ma wani koma bayan Allah ƙarya yayi ma Allah annabi ya ce yi mun ƙarya ba ɗaya bane da yi ma wani farar hula ƙarya laisa ka kadibin ala ahadi annabi ya ce yi mun ƙarya ba ɗaya bane da ma wani ƙarya wadda ba ni ba annabi ya ce duk wanda ya mun ƙarya ya nemi wajen zamansa a wuta faman azlamu mimman kazaba ala Allah ya yace wa yafi zalunci kamar wadda zai yi ƙarya ma Allah ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah au kazzaba bi sirki irja'a ko ya ƙaryata gaskiya lokacin da gaskiyan ta zo mishi duk abin da ka gani cikin alƙur'ani da sunna gaskiya ne duk abin da ka ƙaryata to ka shiga cikin wannan aya wanda ya ƙaryata gaskiya lokacin da ta zo mishi Alaisa fi jahannama maswan lil kafirin Allah yace yanzu babu wajen zaman kafirai a cikin wuta Alaisa fi jahannama yanzu a ce babu a cikin jahannama maswan makoma lil kafirin ga kafirai akwai wallazi ja'a bisirki Allah yace wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata gaskiyar ulaika humul muttaqun Allah ce waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah su ne masu tsoron Allah wallazi ja'a bisidiki duk manzannin Allah sun zo wallazi ja'a bisirki duk annabawan Allah sun shiga wa saddaqa bihi kuma sun shiga sun zo da gaskiya kuma sun gaskata gaskiyan wallazi ja'a bisidiki waɗansu malamai suka ce sayyidina abubakar ya zo da gaskiya shine ya faɗi gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya tsaya akan gaskiya waɗansu malamai suka ce wallazi ja'a bisidiki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata shi sayyidina abubakar shi fa kowace kofa in ta alkhairi ne sayyidina abubakar yana mata. kowane aiki kowane aiki da za ka yi a musulunci ka samu fasmat sai na abubakar ya samu kasan waɗansu fasmat ɗinsu sun samu a azumi ne masu yawan azumin nafila ne da aka tara ayyukan alkhairinsu abinda ya fi rinjaye shi ne yawan azumi waɗansu sun samu fasmak ne ta sadaka waɗansu ta wajen karatun alkur'ani waɗansu ta wajen biyayya mu iyaye waɗansu kowa to shi ta ko'ina ya ci in annabi ya ce yau waye yi sadaka za ce abubakar ya yi waye ya je gaida mara lafiya za ce abubakar ya je waye yau ya yi kaza za a ce abubakar ya yi Na ranar sayidina umar shi ke ba da labari da kansa yadda yake gasa da saidina abubakar kasan gasa akan aikin alkhairi yana da kyau na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an na tasaddaq ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni mu yi sadaka a taimaka fa faɗa zalika indi malan umar sai ce sai aka dace a ran da aka yi wannan shelan taimakawan ina da kuɗi kaji wai shi har sa'a yana da kuɗi an nemi taimako Ya ka auna da kanka idan ka mutum ya dan murza ya murza eh, sai ya ciro hamsin fawafaka zalika indi malam yace sai aka yi muwafaka Randa annabi yace ayi sadakan yace ina da kuɗi fa qultu yace sai nace al yawma asbiqu ababakar in sabaqtuhu yawma yace yau dai yadda sayidina abubakar ya mamaye mu komai yana game da mu ya ce yau zan sha gabansa saboda akwai kuɗi sayidina umar ya ce itu bin istimali ya ce sai na je na raba dukiyar da na mallaka gida biyu sai na kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kana salawatullahi wa salamuhu alaihi sai annabi ya ce ma abaqaita li ahlika yace umar me ka rage ma iyalanka fa qultu mithlahu yace kwatankwacin abin da na kawo biyu na raba na ba da rabi na ajiye ma iyalai na rabi fa jaa abubakar bi kulli ma indahu sai ina abubakar sai ya tattaro duk abin da ya mallaka a duniya ya kawo annabi ya ce mishi ma abqaita li ahli me ka rage ma iyalanka sai قال يتي أبقيت لكم الله ورسوله يتي Allah da دا Allah. Umar عمر tun daga ranar النتي wannan dattijo ba dan sake gasa da shi ba har abada ya ce ba dan sake gasa da shi ba har abada wa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abi bakar kaf annabi ya ce duk duniya ba wadda dukiyarsa ta taba amfana na kamar dukiyar sayyidina abubakar haka ne yanan mutane sun zama iyayen ruwa malam eh garinka garinka jama'arka 'yan uwanka anguwarku ka je ka ga inda ake bada kunu ana zuwa fara layin karɓan kunu tun sallan azhar tun sallan azhar za zuwa shiga layi kunu gashi nan kunu wallahi tun sallan azhar za zuwa kama layin karɓan kunu wani wallahi shi kaɗai duk anguwan in za su sha kunu zai iya ba su sai ka je falon su ga abinci kala bakwai ko takwas in za a sha ruwa akwai burgewa cikin wani tun sallan azahar ake layin karban kunu wata matan za ta fito ta zo tana jiran wallahi abun za ta yi bacci abun wallahi za ta yi bacci tana jira za ka samu sai yanzu bayan an tashi a tafsir za a fara rabawa kunu kuna da dukiya a cikin gari kuna da wadata a cikin gari abun dai da za a ba wa mai azumi kunu da kosai a ce yau mutanen anguwanku mutanen garinku mahaifarka suna layin karɓan kunu da kosai kana da miliyoyi a ajiye a cikin akawun ɗinka ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله الله يقول ينزو كونن كوني nake ta kira ku ciyar da jama'a fi sabilillahi wa minkum fa minkum man yabkal Allah ya ce maganan waɗansu duk suna ruwa in ma ba wanda ya san abin da ke aljihunka ko akan ɗinka ai Allah yana gani ha antum haula'i Allah yake yanzu ku nan ku ne tudu'auna litunfiqu fi sabilillah ake ta kiran ku ku ciyar fi sabilillah fa minkum man yabkal Allah yake daga cikin ku akwai da yake rowan abin hannunsa wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsi Allah yake duk wanda yayi rowa yayi ne wa kansa wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara Allah yake Allah mawadaci ne ku ne mabukata kai in ma ai bukatan ka za ta taso ka koma wajen Allah wanda ya ba da sadaka ai wa Allah ya bayar don cewa ake fi sabilillah to ka ka ga irin yadda mutane suke rayuwa irin yadda ake shan ruwa irin yadda ake shan ruwa wani zai zo ya tsuguna a inda za a sha ruwan tun kafin lokacin shan ruwan so yake a bar shi ya shiga ya sha ruwan haka ne kuma gaskiya ne inda masu halin mu za su da kudin su kunu da kosai zai fi mutane zai ta karin mutane zai ta talaka wanzu? iya dai a ramadana iya dai a ramadana a ramadana a watan ramadana akwai miloniyas a cikin gari a ce mutane suna layin karɓan kunu da kosai jama'a mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya ce wallazi jaa bisirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abinda duk suke so a gun ubangijinsu me yasa an zo da gaskiya sun gaskata gaskiya lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abinda suke so a wajen ubangijinsu zalika jazaa'ul musinin Allah ce wannan shine sakamakon masu kyautatawa li yukaffira Allah anhum aswa allazi amilu domin Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata munanan ayyukansu in sun tsayu akan turba Allah duka zai kankare shi li yukaffira Allahu anhum domin Allah ya kankare musu gabarin su aswa allazi amilu munanan ayyuka da suka aikata wa yajziyahum ya musu sakayya ajrahum da ladan su bi ahsani allazi kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka aikata jama'a mun fahimta li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyahum ajrahum ya saka musu sakamakon su bi ahsani allazi kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka aikata domin Allah in kai kyakkyawa in yazo saka maka to ninninka maka kyakkyawan yake Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu dora Allah ya muku albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik